da na san yadda ne na kai ka wajensa kana ƙaunarsa amin amin tsaya ki ji my love cikakken sunan shata shine muhammadu sunan mamman laƙani ne irin wanda kakanni kan raɗa wa jikokinsu tun suna yara ita kuwa kalmar shata laƙani ne wanda ake kiransa da shi lokacin da yake cinikin goro an ce a wancan lokacin da alhaji mamman shata ke sai da goro baya kirgawa sai dai ya kwasa ya baiwa mai sayi daidai kuɗinsa shi yasa ake ce masa shata wato mai sai da goro babu babu ce a shata fil amma wanda ake amfani da ita wajen sunan alhaji mamman shata ita ce ta ɗiban abu a baya kamar ba a so ta ɗiban alhaji dakta mamman shata Katsina a lokacin yana raye sai da ya zame wa makaɗa da mawaƙan Hausa dutse. Ba ka ɗaukuwa, sai da gammo, mutsu-mutsun gobe, jar ƙasa, ruwan dare mai gama duniya, ya buga da mazajen farko gashi yana bugawa da mazajen yanzu. Abinda maroƙinsa ke faɗa kenan kafin ya fara waƙarsa da bakan damiya. Ɗan Katsina ne domin a Daura ma aka binne shi. Ya bar wasiyya. Mm, lallai an gaishe ka kai ma. Za ka yi wanka ne ko abinci za ka fara ci? Su mama wato Hajiya Binta sun aiko mana da waina da miya akwai kuma tuwonka na jiya. Sai shinkafar da na yi ba daɗewa. What do you want to eat? You ya ƙarasa yana dariya. Nabila ta rufe idanunta tana dariya. Faret na ji Allah kuwa. Tsabar farin ciki har tare wa idan mun yi baƙi ya ce ba kowa a gidan saboda na ga kina gida yau kin dawo da wuri. Ina son na gyagije na wartsake gajiya, ya ke karramammiya ma'abociyar karamci da karama. Na ƙi wayan, tashi ma ka ka fara wankan sai ka zo ka ci abincin, ka kuma shirya ka yi kyau da yawa. Sure thing. ya shiga banɗakin falon ƙasa don yin wanka, ita kuma ta kwashe kayan da ta tafi sama. A can ta shirya cikin doguwar rigar les ta bubu Maroon and Black ta yafa mayafi da jaka da takalmi duk na torches din Maroon. Ta saka ɗan kunne da sarka haɗi da agogo ba kaɗan ba ta yi kyau. Habibullah ma yana kammala wankan ya wuce cikin ɗakin. Ya shirya kansa sosai cikin wata tsatacciyar shadda da ta sha adon aiki hula da takalmin sama. Duk kalar aikin ne. Ya tsaya a gaban madubi yana ɗaura links ɗin hannun rigarsa. Ya taje kwantacciyar sumar kansa ta fulanin usuli. ya sake yi wa hularsa kari kafin ya ɗora ta a kansa. Chavez ya ɗauko yana gogawa a lebansa ya bi jikinsa gaba ɗaya ya feshe da turare. Sai murmushi yake yana ayyana yadda za su wargaje soyayyar yau da Nabila sai murmushi yake yana yana ta sauri yana buɗe ƙofar falon ƙasa ya hango ta har ta shirya tsaf tana danna wayarta ga kulolin abincin nan ta jera masa. yauwa ka shirya? Masha Allah ka yi kyau. Tahowa ya da sauri ya tsuguna gabanta yana kallonta, haɗi da kamo hannuwanta ya sa cikin nasa. Ina kyau a nan? Ai ban yi kyau ba my love, kin ganki kuwa? Alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah, mahaliccin sammai da ƙasai. Kai, wayo Allah na honifi. Kalamai sun yi kaɗan su zayyano yadda kika yi kyau. You look so breathtaking. Nabila ta yi murmushi tana girgiza kai. Na gode, ga abincin nan me zaka ci? Ta ƙarasa faɗa tana nuna masa kulolin. Ya bi su da kallo kafin ya sake mayar da kansa kanta. Bar abincin nan a fara sallama, a fara sallama ta tukun. Kamar ta, ka manta alkawarinmu na yau? Daga kai yana girgiza shi na manta. To yau za ka kai ni gidanmu. Ka ce sai na kwana a can daga wajen aiki, sai na zarto gida ko ka biyo ka ɗauke ni. Habibullah ya miƙe yana da yafe kirji sai ka ce wani bala'in ne ya faru. Har da sai in ina muryarsa na rawa ya ce ba kwana ni Nabila ta yi murmushi tana riko hannayensa kamanta da daddaren nan. Muna kwance ana maganar ka ce na yi haƙuri wani satin sai mu je har da kai ka gaishe su ni kuma na yi kwana ɗaya kamanta. Habibullah ya kaɗa kai yana kallonta. ba a yaka ba. Na ce za ki ji amma ban ci kwana ba. Nabila ta yi dariya sosai kafin ta janyo wayarta, saboda irin haka ka yi min sau wajen uku kenan, shi ya sa ranar na ce rekodin zan yi. Ka ce ka aminta, bara ka ji. Ta kunna masa rekodin ɗin tartar ga muryarsa nan yana mata alƙawarin zai kai ta gidansu. Da ɗoriyar ta yi kwana ɗaya, Habibullah jin muryarsa tabbas shi ya yi alƙawarin hakan, yasa ya zauna yana ƙwace wayar hannun nata. Bawan Allah sai da ya sake maimaita rikodin ɗin nan sau ba adadi, yana girgiza kai. Da ƙyar da ta ƙwace ta tana dariya sai gumi yake, kai ka ɗauka gudu yai. Ga iska ta ko'ina amma Habibullah gumi yake sharɓacewa. Sauko ka ci abincin shugafi, sauka ya da ƙyar yana zabgata gumi. Abincin ta matsar masa gabansa, wanne za a zuba ni ba yunwa nake ji ba. Kikiki cikinsa ya saki kukan yunwa. Nabila ta zabga masa har wasa tana mai nuna kulolin da sabin spoon ɗin hannunta. Yallaɓai, me za a zuba? Wainar. Tom, an jima sai ka yi rihicin waɗannan a microwave ka ci. Ka ba wa Lawali sauran. Ka ba wa Lawali sauran. Ina, gaba ɗaya Habibullah baya ma jin abin da Nabila ke cewa. Ya zurfafa tunanin yadda zai iya kwana shi ɗaya ba Nabila. Lafiyarka kuwa? Ta ɗan taɓo shi tana sa, ina abincin? Ya tambaya yana sauke zuciya. Zuba masa ta ta ajiye masa ta tsiyaya masa lemon kwakwa da madara ta miƙa masa a ci lafiya. Yana ci yana kurawa da lemun zuciyarsa na ta tafarfasa, yana jin yana jin haushin kansa da ya yanke wa kansa wannan baƙar ƙaddarar ta kwanan Nabila a gidansu. Yana kammala ci Nabila ta miƙe sai fara'a take yau za ta ziyarci gidansu. Kafin Habibullah ya ɗaga kai daga zura safar da yake a kafafunsa ya ga wayan har Nabila ta fice waje. Jikinsa a sanye ya miƙe ya fita shi ma bayan ya rufo gidan. Kin ji? Na ji me? Mu yi sauri ka ga hadiri garin damuna. Wani kuka ne ya taso masa ya danne. Ya buɗe motar ya zauna har ya zura mukulli ya fito. Ba zan iya tuƙawa ba, ni zan iya. Ta faɗa da sauri har tana tuntuɓe. Ta shige gaban ta zauna shi kuma ya zagaya ya zauna a wajenta. Ta tashi motar, Lawal ya buɗe gate yana zura kansa ta windo. A'a, yallaɓai, ka sake shawara kuma fita za ku yi kenan. Ai Habibullah bai samu bakin mayar wa Lawal amsa ba ci yake tamkar ya zura hannu, ya sha wuyansa don takaici. Gashi shi sai nana ta tambayar yake yana dashare baki. Sai Nabila ce ta amsa shi tattana murmushi. Imalan Lawal mun gode sosai, to Hajiya Allah ya da ku lafiya. Fita dai da motar tana dariya. Hajiya, yau a gidansu za ta kwana, ta faɗa tana murmushi. Habibu laji yake tamkar da biyu take faɗa tana ta masa magana yi banza yana bajaranci. Haka suka karasa wani shopping mart. Za ta fita yi saurin zaro ATM card ɗinsa. 3252 shine code ɗin. Da ka bar shi ba wani abu ba wani abu da yawa zan siya musu ba ni na yi niyya. Karɓa ta tabta ta cike ciki ba ta ɗau lokaci ba ta dawo. Ta zura ledojin guda biyu a baya ta miƙa masa tana godiya. An gode Allah ya saka da alkhairi amin. Na suka gangara layin su Nabilan da ke babu nisa da shagon siyayyar. Ta faka a waje yaƙi da fitowa ta ɗauki ledojin muje ko? Habibullah ya dake ya fito ta miƙa masa mukullin mota. Tana gaba yana biye da ita suka shiga ciki gaba ɗaya 'yan gidan suna nan. Ciki yayi da mahaifinta Dr. Hashim Zikira. Aka yi musu lale marhabin kowa sai nan nan yake da su. Iyayen sun ji daɗin yadda Nabila ta murje ta ƙara kyau. Alhamdulillah auren ya karɓe su. Dr. Hashim shi da Kamal da Habibullah suka koma babban falon gidan. Suna hirar su gwanin sha'awa. Nabila kuma tana tare da Nahid da mahaifiyarsu barista Halima Sidiya. Aka kakkaiwa Habibullah kayan kwalam Nabila kuwa suna ta su da mahaifiyarta. Ta zage tana ta cin donor da meat pie ɗin da aka kawo mata. Habibullah bai wani jima bai musu sallama zai tafi. Kamal ya masa a wajen mahaifiyarsu barista Halima zai mata sallama. To mama zan tafi, to Habibullah mun gode kwarai Allah ya saka da alkhairi, ya yi albarka amin amin mama. Ashe ku ne kuka yi defending case ɗin marayun yaran nan na Alhaji Sambo. Yi mu ne, ya amsa kansa a ƙasa yana wasa da gashin kafet. Masha Allah kun yi ƙoƙari sosai Allah ya taimaka ya kare ku ya kuma ci gaba da ba ku sa'a amin amin. me yake ya sake masa sallama yana ta satar kallon Nabila. Nabilan ta miƙe ta raka mota ita da Kamal da ya koma ciki. To fi sai gobe bye love you so much. Habibullah ya ta da kallo yana ɗan murmushi kafin ya ɗaga mata hannu. Ya ja mota ita kuma ta koma ciki ɗauke da farin cikin kwanan da za ta yi a gidansu. Yana zaune a majalisa ya zabka takumi hularsa a gefe. Mai raken da ke turawa a wilbaro yana ta doka, yallaɓa yau ba za a share kyan ba. Abokansa da ke gefe suka sa dariya. Wani a ciki ya ɗaga wa mai raken hannu yana cewa yau mutumin naka baya hayyacinsa ka dawo gobe idan Allah ya kai mu. Mai rake ya wuce yana ta waiwayo Habibullah, Habibullah ya sake jan wani tsaki a karo na ba adadi, yana shure wata buta da ƙafa ruwan ya zube. Halifa abokinsa da ke gefe girgiza kai yana dariya, maza me hakan ne, sai jan tsaki kake kamar wani tsaka, mai rakenka ya zo yana ta maka magana ka yi shiru mu ma ka ki kula mu ka wani zabka uban tagumi ka ganka kuwa sai ka ce wata mai ta kaba me haka maza ya karasa yana girgiza kafaɗar habibullah habibullah ya sauke zuciya yana kalansa me kace ubanka na ce cewar halifa ya kunduma wa habibullah zagi cike da takaici wa habibullah ya gyara hularsa kai tsaye ya wuce wajen motarsa Ka tafi ne abokina? Ke boy abokinsu ya tambaye shi. Idan Abibullah ya amsa, motar wajen ta yi magana. Ya shige wasa mota ya gaba abunsa. Na suka shiga jajin ta lamarin na Habibullah domin ba su san shi da wannan halin ba domin in dai Habibullah na waje to kai da ɓaci rai sai ya bar wajen. Kai tsaye ya wuce gidansu kowane sashi ya shiga kuma duk inda ya shiga sai sun tambaye shi me yake faruwa da shi. har bacci yayi ya tashi still zuciyarsa ba daɗi ya gama yanke hukunci da zai yi yana wani munafikin murmushi sai da ya bari wajen 9:30 na dare ta yi sannan ya tasan ma gidan su Nabila bai ma shiga ba ya tura mai gadi ya ce ta fito su tafi Nabila na ta wargajami cikin 'yan uwa mai gadin ya sallama ya shiga na dabo ya aiki cewar barista Halima Hajiya mai gidan uwar ɗakina ne ya ce ta fito su tafi Nabila ta dafe gaji tana kallon mai gadi nasu ni kuwa anya saboda kwana ya ce na yi. To, na dabu dai ba zai yi shirme ba da girmansa. Tashi ki shirya ku tafi ni ban ga amfanin kwanan da zaki ba ma. Shi dai na dabe ya mike barista Halima ta ce masa ka ce ga ta nan Ammi wallahi kwana ya ce na yi. To ya canza ra'ayinsa shirya ku tafi. Kina ɓata masa lokaci. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ci haifa na kwana Ammi. Barista Halima ta mige tana kiran Nahid, shiga kicin ki haɗuwa abban ku fruit, ke kuma sai da safakar kar ki bari na dawo na same ki. Nabila ta fashe da kukan ci, har ta saka kayan bacci ta cire ta mayar da nata tana lissafa kalar rashin mutuncin da za ta yi wa Habibullah. Ko salama ba ta yi wa 'yan gidan nasu ba ta fice waje, ta shiga mota tana buga kofar yana ta magana ko kallonsa ba ta yi ba har suka ƙarasa gidansu. Bai gama fakawa ba ta buɗe ta shige ciki. Ɗaki ta wuce nan ta shiga kuka har sai da kanta ya fara ciwo. A haka mutumin ku ya salallaɓa kamar ɓarawo ya leƙa ya gari ta kwanta ta rufe kanta da bargo. Ya shige ciki yana sanda ya yaye bargon zai shiga ta miƙe tana tana kunna fitila. Me ya haka malam menene? Me zan maka? Kar ma ka suma. Ka kuma tashi ka koma naka ɗakin ka ji na gaya maka. Habibullah ya lankwasa murya yana shirin kamo hannunta ta janye tana zafka masa rara. Ya ke ma abokiyar karama da karamci. Na miƙo ƙoƙon afuwata zan Na bi ƙoƙon naka da gudu, na kwarfe, na take ya fashe, kana ji na? So, save your annoying word Habib, zuciyata zugi take min. Zai sake magana ta miƙe tsaye tana nuna masa ƙofar da yatsa. Tashi ka fita Habibullah. wani ni ne Habibullah yau tsal? Sunan da aka raɗa maka ne aiko? Wannan kuma ganin dama ne nake gaya maka kuma daga yau na janye na daina. Habibullah ya miƙe yana nuna zuciyarsa. Ba ki ji zuciyata ba, ki ba ni dama na gwangwaje miki. Sigayar tukuicin da tukukin takaici ta tura shi har waje ta rufe kofar. Ta koma kan gado ta kwanta, sai kalaman haƙuri yake kwarara mata Ganin zai yana ta bacci ta kure karatun Alkur'ani tana ta mita a zuci, na raina mata hankalin da ya yi. Zalamamme ta faɗa tana hawaye a hankali. Habibu kuwa fulo ya ɗauko da kujera, ya janyo ta har ƙofar ɗakin ya zauna a kai bakinsa kan ƙofar, ya shiga ban haƙuri yana ƙwanƙwasa mata, ya ke karamammiya ma'abociyar karama. Da karamci, a yayin bayyana miki adadin yadda nake jin sanki a zuciyata, zan iya yin amfani da kalmomi irin su hmm ko dan ina ganin cewa babu wata kalma da za ta iya wakiltar matsayinki a gare ni. Sai dai a yau a kuma yanzu ina mai ƙara sanar da ke cewa ina ƙaunarki fiye da komai. A gare ki nake samun bargo a dukkan lokacin da sanyi ya rufe ni, ina samun tsaro a dukkan lokacin da hatsari ya tunkaro ni. Yana da zuba kalamai dai, sai dai kash Dr. Nabila ta jima da lulawa duniyar bacci. To, asuba ta gari mijin miya. To masu sauraro anan zamu dakata, cewa da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.